لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه وقتبى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin salibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar sha hudu ga watan hijja. هجرة من ذر الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مكة مدينة ناشي كرة تدو لا لتدي بلو دا أربعين لدي عند إيدي دي دا أشرين دا بلو قوتا جولاي شي كرة تدو بيو دا لايام ميلادي الله يقرر أسكوان المسلاتي نتار البركة masallacin ɗan foliyo wanda ke wannan anguwa anguwan sunusi ya gabatar da muhabara ta burin sallah mai taken fitintunu wanda muke fuskanta a wannan bangare namu na arewa a wannan ƙasa ta musa Najeriya. da kuma mahanga ta musulunci wajen warware wa'annan fitintun Allah maɗaukaki ya halice mu ne don mu bautata masa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici aljani ba da ɗan adam face don ta bauta mu ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يفعلون ألا يشي بانا بقاك الأرض كيدة غريس كما بانا بقاك أشيس شيء الدين سيء أمفاني دقائل تلاربي لكما ما لم أصول في كسكتي والنكرة في سياق النبي تفيد العموم زيادة حرف جرم في سياق النكرة تفيد التأكيد أكبر baya buƙatar arziki daga gare mu kuma baya buƙatar a ce mun ciyar da shi sai ce inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin lallai allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani wannan aya Allah ya faɗi maksudi da manufa da ya halitta ɗan adam a duran ƙasa shine bauta a wata aya Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah yana umartar manzansa sallallahu alaihi wa sallam yace gaya wa al'ummansa ai kulli ummatika ya muhammad inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talakai kadai ya takaita la sharika lahu ba yi da abokin tarayya a cikin sallata da yankata da rayuwata da mutuwata wa bi zalika umirtu da haka Allah ya umarce ni in gudanar da rayuwata a duniya wa ana awwalul kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farkon wanda ya miƙa wuya cewa rayuwata da mutuwata da tallata da yanka duka domin Allah ake sarrafa shi an tambayi shekul islam ibn taymiya a cikin littafinsa al'ubudiyya wanda asalinsa tambaya ce a cikin majmu'ul fatawa nasa aka yi masa tambaya ma hiyar ibada me ake nufi da bauta sai ya ba da amsa wanda ya ɗauki kusan shafi ɗari biyu akan wannan amsa sai ya fara da ta'arifi da ibada ya ce al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu من الأقوال والأعمال الباطنة منها والظاهرة wannan shi ne asalin ta'arifin da yi amma wanda ya fi shahara a cikin littattafai al-zahiratu minha wal batin amma wanda ya zo daga ibnu taymiya al-batinatu minha wal zahir yace suna ce ga miya da dukkan abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi min al na zantuttuka da ke fitowa daga bakunanmu wal a'mali da aikata aikacen da muke yi jiya muka gama ibadan ne layya ko sai ce albafina sai fara da bafina wato na ɓoye shi ne akida ƙudiri da ikilasinka da abinda ka sanya a zuciya dangane da kaɗaita Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u wa sifat nasa sannan da me ka sa a zuciya wajen kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen yi masa biyayya a cikin duk umarninsa sa'annan kuma gaskata shi a duk labarin da ya bada sannan nisantan duk abin da ya hani a kai ya tsawatar kuma ba za ta bautata wa Allah ba sai da abin da manzon Allah ya shar'anta shine al-zahir sai ce wa zahira da kuma ibadojin da muke yi a fili irin sallah da sauran ibadu da muke yi a fili ku kaga wannan me yasa na fara da wannan shimfiɗa don mu fahimci mawudu'in me dalilin zuwa mu duniya shine ibada kuma waye ya ɗaura mana wannan ibada Allah maɗaukaki to akwai dokoki da idan muka saba muka kibin wannan tsari da Allah ya ɗaura mana zai jefa mana tunu a rayuwa hadisi ya inganta wanda imamu ibn ishaq a cikin tsabakat ɗinsa ya fitar da shi da ruwaya ingantacciya haka imamu muhammad bin Abdulwahab ya kawo wasu a cikin muktasar siratun nabawiyya daga ƙararren bawan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ake kiransa abu muwaihi ba Dan manzan Allah yana da bararrun bayi akwai zaidu akwai abu hiba akwai salih akwai kuma sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam to abu hiba ya ce, لي النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah kira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi da alayenta ya ce ya aba hiba in khaliq ma'i فقد أمرني ربي أن أستغفر لأهل بقيع الغفر فانطلقت معه فلما دخلنا عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يدفع أولها آخرها وآخرها شر من أولها ثم استقبر لآل بقيع الغرقد ثم التفت إلي فقال يا أبا مويهبة فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال كلا يا أبا مويهبة فقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم صرف ورجع إلى بيته وكان وقتئذ في بيت عائشة فوجدها تمسك رأسها وهي تقول ورأسا ورأسا ورأسا أحس بألم شديد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسا ورأسا ورأسا أحس بألم شديد فبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجع الذي توفي فيه أبو مويهبة يتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ياكي أبا مويهبة انصلك معي زوك ركعي إلى بقيع الغرفة زوى ركيعة makabartar nan da ke gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad amarani rabbi an astaghfira li ali baqi' al-gharqab ubangiji na ya ce in roƙa wa sahabbaina da suke kwance a wurin nan gafararsa an talaqtu ma'a abu muwaihiba ya ce sai na tafi na raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakalna alaihi yace lokacin da muka shiga ciki فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da amincin Allah ta fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce assalamu alaikum ya ahalar maqabir amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abuta wannan makabarta da kuke kwanta a ciki li yahdi lakum ma antum fi ma dalla da halin da kuke ciki mimma asbaha an-nasu idan aka kwatanta shi da abin da mutane suka waye gari suke aikatawa yau sai ce aqbalat al-fitan ga fitina ta kunno wa al'umma ta kai a kifa'in lailin muzlim kamar yankin dare mai duhu yatba'u ha akhiraha na farko yana bin ta ƙarshe wa akhiruha sharrun min awwaliha amma fitinan na ƙarshe ya fi na farko sharri da bala'i ثم استغفر لأهل بقيع الغرفة سيروها ومتانتك وانتأت كم بقيعة غافر الأبنجي ثم التفت إلي أبوه ويهبا يتي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalle ka faqal sai yace ya aba a ya kai aba muwayhiba faqad u'titu wa khuyyitu bayna a khaza'in na duniya wa khuzafila thumma sun majalla. Allah ya bani Mabuɗin kayan alatu na duniya da daɗewa a cikinta da aljanna in zaɓi ɗaya abubuwan hiba ya ce kultu bi abi wa ummi sai ya ce mahaifiyata da mahaifina su zama fansa a gare ka ya mahaifin Allah khud mafatiha khaza'in ad-dunya ka ɗauki mabudin kayan alatu na jin daɗin rayuwar duniya walƙulda fiha da daɗewa a cikin duniya ثم الجنة ثم صعد إلى الجنة فتوكي دفع من قال الله يكن ليش لكي لا أبا كلا يا أبا بويبا أأها فقد اخترت لقاء ربي والجنة ني نادى إن هدد أبنجيني نادى الجنة أكا الدنيا الدنيا بقومي وتي أولينا لا هي التابس ويوا قرينا أكا الدنيا saboda duk daɗewa ne aiki ya ba duniya saboda haka ya fifita lahirarsa a kan duniya sannan ya koma gida a lokacin yana gidan na na aisha sai ya canza ita ta rike kanta yana ciwo tana cewa kaina na ciwo kaina na ciwo kaina na ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rike kanta sai ce wa rasa kaina na ciwo wa rahsa kaina na ciwo wa rahsa ina jin zafin ciwon kai fa nasiyat as-siddiqah wa na ta manta da ciwon da ke kanta فجاءت إلى حبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم لتزوج مصر يد بلاد من ذاق الله صلى الله عليه وسلم كمن كانت سوى كنت تركي شيء وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع الذي توفي فيه wanda rashin lafiyar da manzan Allah ya fara ta dalilin sai ajali kenan to daga ranar ciwon ya fara muhallin shahid a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mutuna ta kunno wa al'umman sa ne kai na farko abin na ƙarshe amma na ƙarshe ya fi na farko bala'i da sharri wata irin fitina ce wani Allah maɗaukaki yana cewa wa ma asabakum min musibatin da bima kasabat aydikum wa ya'fu an tafi. duk abin da ya same ku na musiba ko ababen da hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah yana yafe da yawa daga ciki Allah maɗaukaki ya ce alislamin a hasiban nan an yusrafu an ya kulu amanna wa hum yusanun wai shin mutane sun zaci haka kurin za a kyale su kara zube ba za a gwada su ba ولقد فتنا الذين من قبلهم Tabbas. mun jarabci wanda kika zo gabaninku ala ya'lamanna Allahu alladhina ku, wa la ya'lamanna al-kadhibin don Allah ya gane wanda imaninsu na gaskiya ne kuma don Allah ya gane wanda imaninsu na boge ne menene hikimar shine? jarabawa da fitintunu yakan kunno wa al'umma kai ta wani dalili dalili shine saba wa Allah wurin alfasha zina madugo luwaɗi da kuma dukkan waɗansu ababai munana idan wannan ya fito to bala'i ne da musiba Allah yakan jefa wa al'umma kisa da kuncin rayuwa hadithin zainab bin jahshin wanda imamun bukhari da imam muslim imam abu dawud da imam tirmidhi da imam ibn majah da imam nasa'i da imam ahmad a cikin musnadinsa haka ishaq bin rahuya ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa haka hakim a cikin mustadrak nasa haka kuma nuruddin al-haythami a cikin majma'ul zawa'id wa manba'ul fawaid nasa kake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwance sai ya tashi kad marrat aina idanuwa manzon Allah ya kada ya yi jawur qal sai manzon Allah ce la ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya da gaskiya sai Allah wailul lil arab min fitnatin qad iqtarab bul halaka bala'i musiba ta tabbata ga musulmi wani zai ce ai arab aka ce duk malaman musulunci da suka yi fassarar wannan hadisi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da arab lil aghlabiyya saboda a lokacin laraba su suka fi musulunta su ne kaɗai wanda suka fi yawa a musulunci shi sa sai amfani da wailun lil arab min fitnatin qad wato wani halaka musiba bala'i ya tabbata da musulmi ga wata fitina ta kunno kai tana jab da fadawa yace futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj wa halaqa baina asabi'ihi al-ibham wallati Ya yace yau katangan da zulqarnaini ya katange ya juju wa majuju daga shigowa duniya suna barna an buɗe ta daidai da haka ramin nan sai zainab bintu jahshin ta ce ya rasulallah anuhu laku wa fina salihun yanzu Allah zai halaka al'ummanta. ya jefa musu bala'i ai ta kashe su kuma a cikinsu akwai mutanen kirki sai manzo Allah ya ce na'am idza kathura al-khabar yace eh Allah zai sa ai ta kashe musulmi idan al-khabathu anan duka malaman hadisi sun fassara shi al-fawahish idan al-fasha ya bayyana a cikin mutane baro baro a fili to Allah zai sa ai ta kashe mu kaga ba gazawar gwamnati da ke ko me kenan al'ummar talakawa da masu kuɗi da al'umma ga baki ɗaya idan albasha ta yawaita a ciki to ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa da wa'annan al'umma a wata ruwaya wanda imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ما ظهرت الفاهشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم القتل وفي رواية إلا سلط الله عليهم الموت الفاشة زنا لوادي ما دبو بكتب بينا أتكم الأمة بكي فاشي سي الله يا ثورة مسكفة za a yi ta kashe su shi. kiyashi kaga wannan shine abin da ke faruwa gawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ƙasa tamu a kuma yanki na arewa a cikin hadisi ce wanda abdullahi dan umar dan khattab yake ba da labari imam ibn majah ya rawaito ta imamu ahmad a cikin musnadinsa haka imamu tirmidhi haka imamu nasa'i haka nuruddin al-haythami a cikin majma'u zawaid wa mabda'u fawaid haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa ishaq bin rahuya ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa kamar yadda imamu ahmad ya fitar da shi haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir nasa ya fitar da wannan hadisi daga abdullahi dan umar dan khattab yace mun kasance a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu goma a ciki akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai abu sa'id al-khudri akwai sa'id bin abi waqqas akwai sa'id sannan akwai wani mutumi daga cikin mutanen madina sannan gani nan ni ne na goma su ji abdullahi dan umar dan khattab yace sai wannan matashi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya fi kowa wayo da dabara sai ce wanda ya tattali abin da zai haɗu da ubangiji kafin ya haɗu da shi sa'an nan ya yi tattalin abin da zai amsa tambayar da za a yi masa a kabari tun kafin ya mutu wannan shine fi kowa wayo da dabara da manzo Allah ya gama ba wannan matashin labari yace fa aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi sallam. ruwayan Abu Dawud ce sai manzo Allah ya juyo ya kalle mu fa qal sai yace ya ma'shar al-muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun idan tulitum bihim wa a'udhu billahi an tudrikuhum yace ababai guda biyar idan aka jarce ku da su ina neman tsarin Allah ko da nake yi wa magana kada Allah ya sa ku gansa a ruwayan imamu kutu ne da kuma wato imamul baihaqi a cikin shu'abul iman haka kuma imamu tabarani a ruwayarsa da nurul dinin haitami sai ce khamsu khisalin sufofi guda biyar idan tulitum bihin wa ubu billahi an tudrikuhun duk lokacin da Allah ya jarce ku da waɗannan ababen guda biyar ina neman tsarin Allah ku wannan da ke gabana kada Allah ya sa ku ganta sai ce lam tazharu fahishatu fi qawlin qab alfasha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba tsai illa fasha bihi muta'un sai annoba ta yawaita a cikin irin wa'annan mutane والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم da ciwukan da mutanen da ba su san da irin sama. wa ma korona min na bibarai abin ka kai shi a cikin korona da muke cikin lockdown shine matan aure a kaduna suka fito suna kada jikinsu suna rawa da mazajensu haka sa a social media daidai lokacin da muke cikin lockdown muke cikin corona wanda wannan ukuwa ce daga Allah ko a lokacin da fyaɗe ya yi yawa a cikin al'umma haka ne kaga kenan wannan ayar ta yi daidai a kanmu wala kad akhadnahu bil adab faman takanu li rabbih wa ma yatadabbar Allah ce tabbas mun damke su da azaba faman takanu li rabbih ba su koma wa ubangijinsu ba wa ma yatadarra'un kuma ba su kankan da kansu sun kaskantar da kansu suna tuba suna komawa ga ubangiji ba kamar yadda Allah ya ce wa banu Isra'ila wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adab la'allahum yarji'un Allah ce wa ma nurihim min ayatin kai babu wata alama da za mu nuna musu illa hiya akbaru min ukhtiha face duk wacce ta zo ta musibar ta jiya ba ta kai ta yau ba ta yau ba ta kai ta gobe ba ta gobe ba ta kai ta jibi ba ta jibi ba ta kai na gata ba haka Allah ya mishi to shine abin da Allah ya mana mu sai ce wa akhadnahum bil azab muka jamsi su da azaba la'allahum yarji'un saboda su koma su dawo su gane ina suka yi kuskure su toshe don Allah ya musu sauki ina ne aka samu matsala a nan a toshe a toshe can a toshe can sai Allah ya kawo mana sauki kuma mu yi shi kaga lam tazhar fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا min قبلهم sai ce wadan yankusun mikiyala wani mizan An lokacin da suka tauye ma'auni da mu ma'aikaci baya zuwa wajen aiki a ƙa'idar da aka bashi sai lokacin da ya ga dama sa'annan kuma ya tashi ne lokacin da ya ga dama sa'annan tela vulcanizer ɗan kasuwa ma'aikacin gwamnati miji akan matarsa da 'ya'yansa uba kan 'ya'yansa da jikokinsa da wanda suke karkashinsa mutane kowa yana tauye haƙƙin Allah a kai ko amma yin usul mikiyala wal mizan illa ukhidu bi sinin sai Allah ya jefi wa'annan mutanen da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa وجو السلطان عليه وكما الذي دورا مس شوا جبني سجن جبا مس عرا سجن جبا من كيف سحنا فحق جنس سنا دني وانا رواية إذا تفي شهر أما رواية جاء إمام البيهجي يفتر لإتعجب شعب الإيمان سيدو بسينا شروايه da imam tabarani a cikin mujam kabir nasa da kuma nuruddin al-haythami a cikin majmu' al-zawaid wa fawaid sai ya zo da lafazin wa shiddatil mauna da al-mauna shine az-zakhiya tattali ma'aikatan da suke tare da su da 'yan kasuwa kowa zai ɓoye kayan kasuwanci a ta tura masa kuɗi a yi ta zaluntar kuɗi Ko ya boye nashi don ya ne ya yi kuɗi a kuna sun nawa nasu ko an yi ko masu shinkafa sun yi nasu masu masara sun yi ne nasu ko haka kowa na yi shi ne ƙulhuwar ƙadiru ala an yaba alaikum azaban من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض اتبه انظر كيف يصرف العايات لعلهم يلقوا كجايا موسو يا محمد صلى الله عليه وسلم كجايا وأن أمك هو القادم هل أشيء من إيكم على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يفوروك عذابا لجسمك ويوم ما لمن تفسيري عند عبد الله بن عباس الإمام ضحاك ثم فسر الطاعون والطوفان ثم فسر عذابا من فوقكم هل هذه تروبك عذابا لجسمكم aunin tahti arjulikum ko kuma daga ƙasan ƙafafuwanku shine alkhasfu shine a sanya muku ne jirgin ƙasa amma abdullahi dan abbas ya tashi fassar wannan ayar sai ya ce هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم سيتي رؤساء السوء سيأباكم موجا ينشوا ke kenan ko aw min tahti arjulikum sai ce wasu khuddam ma fi muku hidima mugaye kowa na neman daman kowa ya fice su haka ne shi ne wannan isara shi ne aunin min tahti arjulikum kaga ishara ce yake nuna maka duk da imam ibn jaririn tsabari ya gabatar da maganan wa'ancan malaman tafsiri da baki ɗaya akan maganan abdullahi dan abbas ya ce duk da yake maganan abdullahi dan abbas tana da ƙarfi amma shi na shi tawilin ya fi gamsuwa da wancan to akwai ƙa'ida wajen malaman tafsiri wanda shekul islam ya faɗi a cikin muqaddima fi tafsir ya ce idan aya tana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma idan ka zo kan ayar to waɗannan ma'anonin guda goma wajibi ne ka fito da su gabanci ɗaya ka mafi kolin su saboda duka Allah shi nufi saboda haka al'ibaratu bi umurin lafi la bi khususis sabab saboda ka abun lura a ayar jamamman nun a keɓantaccen dalilin da ya sa Allah ya saukar da ayar ba saboda haka wannan mata shiga a sanya muku shugabanni mugaye sa'annan kuma ku ku masu amfani da juna kowa mugun kowa ne kuma kowa jaman kowa yake neman su ce shi yanzu ka kawo gyara wajen makaniki in ka tsaya ba sunan ka zoli in ka kawo taya wajen vulcanizer an baka tsaya ba sunan ka ne soli ka ɗauko mutum ka ce ya maka aiki aka biya shi in baka tsaya ba sunan ka ne soli kai duk inda ka je kowa na neman daman kowa ne ta ci kowa ne au min arzuli arjulikum ko auyan kum shi'a sai ce auyan bisa shi'a shine ya sanya muku saɓani da son rai gashi nan kuna rayuwa amma ba fa kaunan juna kuma kowa ra'ayinsa don arewa a yau yawo ke ita yana a ba ka kai ka ce kai bar wannan abu kowa na da ra'ayinsa kana mai magana nuna zai tura maka a shari'a kuma zai gaya ma shi fa baya shakkan kowa a wani dan a nan da zai gaya mai kaza kaji saban kenan auyar bisa kubiya sai ce wa ba a ba'sa ba sai Allah ya dandana muku kudan juna ku dinga kashe juna wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba shi ma da aka kashe bai san me dalilin da yasa aka kashe shi ba sai Allah ya ce انظر كيف نصرف الآيات قدوما يبدا muke jujjuya ayoyin la'allahu yanqahu don ku mutanen arewa ku fahimci matsalar ba da a shugabannin ku bane da cikin ku ne duk wanda za ka kawo kila wanda zai zo sai ya fi shi muni haka ana sai faɗi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi to kaga anan kaga yace ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه شو أقول الناس لا تدنجب السكيتة لا تدنجب عن انتنسوا لا ينتسك sai ce walam yamna'u zakata amwalihim na uku tun lokacin da mawadata suka dina ba da sakkan dukiyarsu yadda Allah ya ce ba yadda su suke so ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yumtau ba za a ba su ruwan sama ba laulal baha'im lam yumtam ba dan dabbobi ba da ruwan saman nan ma ba za a samu ba za a same shi ba daga na uku na hudu sai ya ce walam yanqudu ahda Allah wa ahda duk lokacin da al'umma suka warware alƙawalin Allah da manzansa akan addinin Allah da tsarin Allah illa sallata Allahu alaihim aduwan min ghairihi sai Allah ya daura musu makiyansu a kansu al'akaru ba'aba ma fi aiki su dinga kwace ababen da da hannunsu yake yanzu sai koma hannun makiyarsu na hudu ke na biyar sai ce malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah matukar shugabanninsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa ya takhayyaru mimma anzala Allah fi wannan ruwayar Abu Dawud ne su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba akan sama da abin da Allah ya saukar illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa tsananin kisa da kunci tsakanin su. ai ta kashe kashe tsakanin su. mai tsanani ana ciki ko ba mace kaga ashe kenan wa ma a asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wai ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba to ababan da hannayen ku ne ya jawo duk da yake Allah na fi da yawa daga cikin sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa duk lokacin da mutane suka fara harka na kasuwanci na cuta tsakaninsu da juna shine hadisin Abdullahi dan Umar idza tabaya'tum a 'ina idan kuka yi harkar kasuwanci na ina ne ina shine mutum ya siya abu a hannunka da kuɗi ne tsada wakila ma abin bai kai baka siya a hannunsa kuma zuwa wani lokaci za ka biya shi kuma baka biya shi ba sannan sai ka zo ka tsara siyan wannan abin a hannunsa da kuɗi ƙasa da abin da ka siya shine ina shine wanda mazalar Allah ce in kuka yi irin wannan kasuwanci yau ba irin kasuwancin da ake yi waje ya zo ya siya ba hannunta kuma in ya baka in ya tashi baka kuɗi kila ya siya dubu ɗari ne ya san kuma baka da dubu ɗari sai baka dubu goma an an jima ya lallabo ya ƙara maka dubu ashirin ɗan sai ya ƙara maka dubu goma ga an tafi ina arba'in to ya san in ka ce ka fasa kasuwancin ba ka da dubu arba'in ɗin da za ka iya mai damar sai ya ba sai ta ba sai ta ba kuma ya kai halin da bayi da ko titi wani ne ya sa ba za ka sai min da wannan abin kuma tunda na duk kana da bukata sai ce tono ka siya in ya ce dubu ɗari zai ce to zan ba ka dubu saba'in a in ba ka so ba shi kuma kudin ba da shi ne ya tagara ka ba yadda ka iya ƙarshen da zai ce to ya yarda kuma shi ne harkar kasuwanci tana ce babu ma mai 'yan kasuwa kuma kowa daman kowa yake nema yanzu ka matsa ka je wajen makwabcin ka ce da Allah talauci ne maka kanta amma da Allah kana da wani abu haka ga wannan abin jingina kana so da Allah ya baka rance in ka samu za ka dawo sai ka ga fara sarrafa abu ko ai ya babu kauna babu tausayi babu agaza wa juna tsakanin mu da juna sai kuma Allah ya kyale mu saboda mu ne shafafu da bai da zai dace ku ba zai jarce mu ba daga irin wannan harka ta kasuwanci yana daga cikin ababen da mutane suke yi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyun sa yace wa akhadtum azzar kuma kuka ɗauki harka ta kasu wato shuka wa raditum bizar wa akhadtum aznab al-baqar kuka riki wato harka na noma shine aznab al wato kuka fara harka da kasuwanci na noma kawai harkoki wa tarattumul jihad fi sabilillah kuka bar ɗaukaka kalmar Allah sallallahu alaikum dhullan ce Allah zai daura muku kaskanci a cikin rayuwar da kuke la yanzi'uhu ankum Allah ba zai taɓa cire wannan kaskancin a cikin ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma wa addinin ina kuke da matsala ku toshe nan ina kuke da matsala a can ku toshe ina kuke da matsala a nan ku toshe sannan sai ku samu ni. sauki na rayuwa shine wa balawnahu bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ce mun kula su da kyawawa na rayuwa da kuma Muna na saboda su dawo su koma wa Allah kaga wannan yayi daidai da fadin Allah madaukaki da yake cewa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yas'alun Allah ya buga misali qaryatan wata al-qarya wanda ayar tana magana ne akan makkah sannan kuma malaman ulumin qur'an da tafsiri suka ce Alibara, ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab sai ka dauke ta sai ka daura ta kace Najeriya kanat aminatan da can tana cikin aminci mutma'innatan cikin natsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin Najeriya yana zuwa mata a yalwace ta kowane bangare da gyaɗa da auduga aka gina najeriya ko a yau da najeriya ta yi mai arewa ta yi fa kafarat bi al'umillah wannan ni'imar da Allah ya yi mata a da sai ta butulcewa Allah wannan ni'ima da ya mata me Allah ya mata fa azaqaha Allahu libasal jur sai Allah ya dandana mata tufafi na yunwa wal da tsoro ya suna nuna saboda abinda mutanen arewa suka kasance suna aiwatarwa yau idan ka duba rayuwarmu duk mai hankali ne hangen nesa ya san cewa akwai matsala saboda daga matasan mutane ake gane dattijan mutane saboda duk wani dattijo da ka gani yau ba shi shi matashi ko idan ka ji an ce tsohon banza to ka tabbata daman matashin banza ne yaron banza ne da idan ka ji an ce dattijon kirki to daman matashin kirki ne lokacin da yake da kuruciyarsa to ka duba rayuwar matakanmu, haka cewa kina zama saboda daga matasa ake danewa wa'annan dattijan zuwa wani nan lokaci za su baro to matasan da suke taso wannan ba su ne nan gaba za su zama ne dattijai a cikin al'umma kuma su ne ko an yi ko an so za su zama shugabanni nan gaba to amma da wani irin ɗabi'u za su zama shugabanni a cikin al'umma ka duba matasan mu idan ka zauna za ka ga wannan ya kona kansa wannan ya yi kansa kamar yadda ta san na arne wannan ya kona kansa ya mai da shi ba wannan ya mai da shi bulu wannan ya mai da shi ne kamar zabaya haka ba irin rayuwar matasan muke kuma in ka duba 'ya'yanmu 'yan mata to daga nan ne za ka san cewa akwai alamun zabaya da idan ka ji an ce 'yar arewa hausa fulani kayi zina duniya sai dai kaga an ce yare ce ta yi amma yanzu ba har tukiya suke yi a social media an yi kaza an yi kaza an yi kaza da wacce ko kunya ba ta ji to kaga bayyanar alfasha ce shi ne sai manzo Allah ce sai Allah ya daura mana kisa a dinga kashe mu kamar kiyashi mu muke kashe juna kidnapping da ake yi wannan kudi ne zai kidnapping suwaye ƴaƴanmu ne ke yi ko ilifan nan da ake yi bandit din nan wani ɗan kudi ne ya zo ƴaƴanmu ne ke yi wannan kuma nan gaba fa su ne za su zama da tije a cikin al'umma wani irin mutane za su zama ke bayyana albasha matan aure su yi zina ƴan mata su yi zina zaurawa su yi zina kai yanzu ma saboda lalacewan al'umma sai ga mutum wato musulmi ne ciki da bai zai ce ma shi da ya yi zina da budurwa gara ya samu matan aure saboda ya fi lafiya saboda in zai ciki na mijin amma budurwa idan zai ciki a sa zai fi yanzu fa shi ne ɗabi'a mu a ba ta assignment yanzu ba cikin dare muke ba bari sha ɗaya sha biyu ka shiga cikin anguwa ka gani ne za ka gani A ganin zai kai wa kan da misali ka ga yadda ƴaƴanku suke rayuwa samari da ƴan mata kuma kana kallo kan yanzu ba ma sai dare yayi ba tana wucewa za ka zo suna taɗi kugu da kugu suna shafar wanda ya magana a zage shi a cikin mutuncinsa mai imani ne zai dan ce Allah ya shirya ya sun fiye da kai sai kuma Allah ya kyale mu saboda mu ne shafafu da mai Allah ba zai jarce mu ba amma idan muka zauna sai mu ɗauki duka damuwar sai mu ɗaurawa shugabanninmu mu ce duk su ne gazawansu ne ka gane ba duk wanda zai zo ba zai taɓa yin abin da muke so ba saboda mu ba mutanen kirki ba ni haƙuri maganan ya yi zafi amma ka al'amari ne ka shiga cikin anguwa a ce ka zaƙulo mutane goma mutanen kirki abin da lissafi ce haka ne tsakani da haka amma a ce ka ambato mutanen banza a ciki ya ba sai ka yi tunani ba wane wane wane wane wane ka dinga ambata a ke sai ka ambato guda ɗari kafin ka yi tunani amma a ce ka zakulo mutanen da ka tabbatar idan mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da shi ba zai cuce ka ba sa'an nan kuma mutumin kirki ne sa'an nan kuma ba a shaide shi da mugunta ko ƙesa ba Allah ya baka aiki ka kika da nike da ko a cikin irin wannan mutanen muke rayuwa wanda da ka dinga irga mutanen kirki a gidan haya da aiki a nan garin abinci ake ci tare da juna makwabci na cin abinci tare da makwabcinsa ba a zauna wannan zai kawo abincin matarsa wannan zai kawo wannan zai kawo a ci ba ko ya zo ba ku san shi ba ba ku san daga inda yake ba a zauna da shi kuma ya ci kwana biyu kwana uku sannan ya ci gaba da duniya to yanzu ɗan gidan kuma tsoron saudukar da shi kake a gidanka saboda yana da guban da zai iya gurɓata mai ba ma wani bare daban ba wanda yake na kusa da kai shakkan sauke shi a gidansa kake saboda kada ya lalata maka gida haka ba muke rayuwa shi ne manzo Allah ce sai Allah ya daura mana wannan musiba da bala'i na kashe-kashe me dalili saboda mu dawo mu gyara mu kuma har yau mun kasa fahimtar matsalar sai muka mai da shi siyasa ɗan pdp ya ce apc ta ga zabo ɗan apc ya buɗe baki ya ce me yan pdp ne suka jika musu siya to kaga muna da matsala saboda har yau mun kasa gane matsalar daga cikinmu ne kuma sai mun gyara sannan Allah zai kawo mana ne canji abin da imamu shafi'i ya ce nu'ibu zamanina wala aibu fina wa ma zamanin na aibin siwana muna aibanta zamaninmu aibin na tattare da mu zamanin zamaninmu ba yi da wani aibi mune ne aibin matsala to yanzu idan ka zauna da cikin al'umma duk lokacin da ake maganan kunci da musiba da bala'i ba ka jin mutum yana ce maka kai da zubin mu ne laifin mu ne ce gazawan shugaba ne ko gazawan gwamnati ko mu ce ta kaza ko kaza ko kaza amma ba ma kallon ɓarnin da muke yi a cikinmu na mu'amala ta rayuwa shine Allah ya narka shi a cikin rayuwarmu da shugabanninmu ko da sun yi nufin su yi mana mai kyau Allah ba zai ba su ikon yi mana mai kyau ba saboda mafi yawan mu mutanen banza ne an kaɗan ne daga cikin mu mutanen kirki to kuwa a sunna ta rayuwa da Allah ke kawo canji shine idan mutane mutanen kirki suka fi yawa suka rinjayi mutanen banza sai Allah ya jera musu mutanen kirki su ne shugabanninsu wani bawan Allah ya zai samu Ali bin Abi Talib yake cewa me yasa a zamanin sayyidina Bakar da Umar mutane ba su yi musu bore kamar yadda suka yi maka da kai da dina Uthman ba yace saboda a zamanin sayyidina Abubakar mabiyan sayyidina Abubakar da Umar iri na ne da irin Usman amma a zamanin dina Usman da zamani na irin ku da irin su shi yasa muke wahala da ina fata an ka ga tamkar halin da muke ciki yau kenan ko muna korafi muna kaza kuma alhali matsalar yana tattare da mu ne mu ne muka saba wa dokar Allah sai Allah ya narka ayyukanmu a cikin rayuwarmu da shugabanninmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin imamu muslim hadisin huzaifa manzo Allah yake cewa sayakunu min ba'di a'imma la yahtaduna bi hudaya za a samu shugabanni a bayana ba sa shiryar da mutanensu akan shirya ka wala yastannuna bi sunnati kuma ba sa faɗaitar da mutanensu akan farki na su ba sa yi kuma ba sa faɗaitar da mutanensu mabiyansu akan haka wata yaqumu fihim za a samu za a tsayu a cikinsu rijalun mazaje za su tsayu a cikin wa'annan shugabannin qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani insi zukatansu zukatan shedanu ne amma jikin ɗan adam mutane ne surarsu amma zuciyarsu irin ta shedanu ne irin aikin da shedanu ke yi haka su masu ke da shi a zukatansu sai huzaifa ya tabbata kaifa asna'u ya rasulullah in ajrabtu zalik ya zan yi idan na samu kaina irin wannan zamanin kaga yana neman mafita ko duk da irin siffar nan da manzo Allah ya ambata sai ce tasma'u wa tuti'u lil abid kaji duk da irin wannan siffar da Allah ya siffanta shuwagabannin da shi kuma manzo Allah ya siffanta su da shi yace tasma'u lil abid ka ji duk abin da wannan shugaban zai gaya maka Wato tuti'u kuma kai masa biyayya wa in daraba zahruk wannan ruwayar mabniya ala malum ko da ya dace ka shi shugaban saboda kinta ya sa a dace ka a bayanta. wa aka malak ya kwace maka dukiyarka da ke da zalunci fasma wa abi ka ji kai maka biyayya matukar ba ya saka saba wa dokar Allah a ɗaya ruwayar duka ta imam muslim sai gina ta mabniya alal majhul sai ce wa in ba zaharu ko da ya sa wancan shi din ne ya dake ka Wancan kuma shi ya sa a dake ka a baya wa uki da malu aka kwace dukiyarka ya sa a kwace dukiyarka saboda keta da zalunci ya ce wa afiya ka ji ka yi biyayya malaman musulunci suka ce mutumin da ya aiki da wannan hadisin a tarihin musulunci shine imamu ali sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal shine lokacin ma'mun da ma'mun ya hau kan jagoranci ahmad bin du'al al-mu'tazili ya lallako shi ya dasa mai aƙidar zilanci. ya sa aka ce ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah kuma duk wanda ya ce ƙur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ba a kashe shi mamuni ya mai da shi ne shugaban alƙalai alƙalan musulunci gabaki ɗaya sai dokar da ya bada aka hana imamu ahmad karantarwa har ya kai ga in ma za a zo wajen imamu aman sai dai a zo wurinsa a matsayin mabukaci an zo a mamfara ya ce to sai ba da hadisi al'umma kamar yadda imamu shafi'i yake faɗi ya ce na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsala wata rana ya ce ana dukan imamu ahmad sai ya ce yana zuwa sai shiga daji sai ya kwanci zaninsa ya daura ya yi da shi sai ya fito sai ce a shi a baya sai ce ah, suka ce ah, ba ta shiga ba ne don ka canza ra'ayinka sai ce a'a kuna duka na a na ji tsoron in kuka ci gaba da duka na a tufafi na ya yaje al'aurata ta bayyana shi sa sai na tuɗe zanni na na ba ku baya kun ga a baya sai dai ya ji ba abin da zai yi shi sa na ba ku baya na ku ci gaba da duka kaga wa in duri ba za mu kenan ko shugaban ya san an da ke ka a baya to abin da aka yi imamu ahmad ke ne? duniya ta fito suna jiran fata wanda imamu ahmad zai bada shin jinin wa'annan shugabannin ya halatta imamu ahmad ya ce ku koma gida manzon Allah ya hana a yi wa shugabanni bore ku yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo mafita shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa nasara Allah halihin umma da rajulai Allah ya ce mutu wannan al'umman da mutane biyu bi abi bakarin fi ayyamin ridda sai da na abubakar lokacin da mutane suka yi ridda ai mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi imam Ahmad fi ayyam mihna haka kuma da imamu Ahmad bin Hanbali a lokacin da aka jarabci al'umma sai da aka shekara talatin da hudu ana azabtar shi ne shekara ta dari da casa'in da takwas shine ma'amun ya hau kan mulki ba a samu nasara ba aka kyale malaman sunna su karantar sai a shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu kaga shekara nawa kenan talatin da hudu aka azabtar da malaman sunna lokacin da mutawakkil billah ya hau shine ce wannan azabar da aka yi wasu imamu ahmad da irin su imamu shafi'i da ali bin madini Kama ali bin madini ne faɗi wannan yace sai Allah ya kawo nasara saboda haƙurin da imamu Ahmad ya al'umma suna jira ya bada fatawa akan wa'annan shugabannin a yi musu gori yace manzon Allah ya hana ku yi haƙuri jarabawa ce Allah ya jarce to mu ma a yau musiban nan da muke gani na kashe-kashe na bala'i menene jarabawa ce Allah yake yi wa mutanen arewa saboda zurbanmu da ya yawa a cikinmu sai mu yi haƙuri mu koma wa Allah sai Allah ya kawo mana canji fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumjidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ce ka gaya musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shi ubangijinku mai yawan gafara ce ubangiji mai yawan gafara yurisil sama alaikum mihrar zai saukan muku da kwararo muku da ruwan sama ruwa ne albarka wa yumjidukum bi amwali kuma zai kara muku dukiya ba muna fama da talauci ba to zai kawo mana arziki wa banin kuma zai azarta mu da yaya ai talauci ne sa yau dan arewa ce gudun ne haihuwa ko yace wa banin wa yaj'alakum jannatin wato gonakinku Allah zai sanya masa albarka wa yaj'alakum anhara koramin da kuke shayar da gonakinku da shi Allah zai masa albarka za ku shayar ba za ku wahala sai Allah ce me malaku la tarjuna lillahi wa qara me yasa ne ku ba ku kaunar komawa zuwa ga Allah ku nemi kusanci wa qad khalaqakum afwara alhali Allah ya halice ku daki daki ba kuna gudan mani kuka koma gudan jini kuka koma tsoka sannan ya busa muku rai bayan kun cika kwana ɗari da ashirin aka fitar da ido hanci baki kunne gashi da sauransu aka fitar da sabon ɗa namiji ne ko ɗaya mace duk a wannan ranar sannan kuma kuka zo duniya وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ce Allah ba azabtar da al'umman ka ba wa an tafi matukar kai manzan Allah kana nan da rai a cikinsu su baka mutu ba to Allah ya yi alƙawari ba zai azabtar da al'umma ba ce ko bayan manzo Allah ya bar duniya ba sai ce matukar al'umma na neman gafarar Allah akan laifuffuka da suka yi to Allah ba zai azabta da su ba har yanzu me yake kan mu yanzu kenan eh tuba tuba da laifuffukan mu ni in tuba daga laifin da nake kai ma ka tuba kowa a cikin mu akwai dan gudun laifin da muke yi tsakaninmu mu da wa Allah kowa ya tuba wancan ne haka idan muka yi yawa a wajen duba sai Allah ya tausaya mana sai ya kawo mana ne canji a rayuwa amma in halin da muke ciki ne kullum in mun zauna sai dai mu dinga analysis na siyasa ko kaza ne kaza ne kaza ne to ba mu da ranar fita daga wannan kunci. shi sa ba ta ga kullum abin canza salo yake saboda mu da muke cikin arewa abin nan musibar nan ta hau ba mu dawo cikin mu. kuma da wa ake wannan ɓarnar da mu ne saboda lalacewarmu mu a cikinmu ne yau ba ɗan uwanka ba ne makwabcinka ba ne zai kira wani ya ba da information a kan cewa kana da kuɗi ka za a zuwa kama ka saboda commission da za a ba shi kuma kuna zama tare kuna rayuwa tare kuma zai haka ka duba yaron da aka kashe shi da azumi a nan anguwan gudarawa babanta yana taimakon wa'annan matasan da suke wannan abu yana ɗaukar kuɗi ya taimake su ya agaza musu suka ba da information aka ɗauki shi kuma saboda ya gane yaran suna zuwa har gidan baban ya kalli in mamanka ka ta tambaye ka da zaka sai ya ce zan ce wani ne ya kama ni ka ji dalilin kashe shi ka ji dalilin da yasa suka kashe yaro sannan me a filin zai ne zai ce hakan kuɗi abin da a duniya ya zai same shi kuma haka zai mutu ya bar a duniya amma ne an kashe yaro ɗan ƙarami bai san hawa ba bai san sauka kawai saboda ne saboda baban shi Allah ya ba shi rufin asiri irin wannan rayuwa ko muke ciki sai kuma Allah ya kyale mu haka saka kai ba zai darace mu ba jama'a mu wa kama adalci mu gane cewa dukkan wannan musibar da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu a wannan ɓangare namu na arewa wallahi ba laifin kowa ba ne laifin shugabanninmu ba ne laifin mu ne saboda ne da talakawan da mawadatan duk mun yi haɗaka wajen saba wa dokar Allah dan zina masu kuɗi ne kawai ke yi ina fata an gane alfashan nan in ka duba babu anguwar da in ka shiga sai ka tadda akwai ƙungiyar 'yan luwaɗi akwai 'yan madugo na mata sannan akwai na mazinata ko babu shi babu shi a nan garin kuma babu anguwar da za ka shiga yau a nan garin ba za ka tada wannan bala'i yana gudana a cikin al'umma ba sannan akwai ƙungiyar matan aure da suke wannan harkar su su suke wa juna connection duk wanda suke wa juna kawalanci idan mutum ya ce ga irin matan da yake so sai ta duba a cikin da wace ce suke irin wannan harkar tana da wannan siffan sai a haɗa shi da shi duk wani a cikin wannan al'umma ake irin wannan baɗalar ake tambaye na irin wannan a cikin al'umma sa'annan kuma Allah ya kyale bayan manzo Allah ya ce in dai alfasha ta bayyana a cikin mutane suka fito da shi fili aro baro sai Allah ya jefe mu da ciwuka da bala'i da kunci na rayuwa sa'annan ko shi ba za su dinga mana amma mun zauna ne muke cewa na shugabannin mu in suka gyara za a gyara ashe kenan mu ne matsala in muka gyara sai Allah ya kawo mana ne canji saboda shugabannin mu a cikin mu suka fito ko ba bare bane su daga cikin mu suka fito shi sa mu da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya'ti 'ala an-nas sanawatun khadja'at shekarun yaudara zai zuwa al'ummata yusaddaqu fiha al-kalim yace. number one za a ɗauke shi ne gaskiya wa yukallabu fi hasadi mutum ne gaskiya a ɗauke shi matsalaci wa yutamanu fi halqa'in maha'inci a ɗauke shi amintacce wa yukhawwalu fi hal'azim amintaccen mutum a ɗauke shi maha'inci wa yantiqu fi hal'uwayyira ruwai bidoji sai su fara magana a cikin mutane me ake nufi bai riba inda daman tasgiri ne raba sai ce rajulun tafi ya takallan fi amurin am mutum gidaje ne tunanin irin tunanin ƙauyawa shi ne zai zo cikin mutane shi ne shugaba sai abin da ce da mutane ko ba shi ba ne eh? gidaje ne tunanin sa irin tunanin ƙauyawa ke zo shi ne yanzu shi ke ba da umarni a cikin gama garin mutane kama kuwa kura ta shiga ne ba ta akuya ne za ta yi amma to shi ne abin da ke fa to kaga duk wannan halin da muke ciki laifina ne ka ne laifin mu ne ga baki daya to me muke bukata mu gyara sannan mu ne mu tuba mu lizinci istighfari sa'annan kuma mu tuba daga zunubanmu idan muka yi sai Allah ya kawo mana canji in kuwa muka ki sai Allah ya ci gaba da ɗanɗana mana kudanmu tunda magana ce layi yuzi'u anhu Allah ba zai taɓa cire wannan ƙuncin, da bala'in da damuwar daga cikin ku ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma wa addinin ku me kenan tunaninmu da mahangan mafitanmu ya koma irin dokarwa Allah da manzansa ba mu mai da abin siyasa ba to yau duk wata musiba da muke fuskanta a arewa matsalar ɗan arewa yau yana kallon mafitarsa ta mahanga ta siyasa a yana kallon ta bane ta ne ta mahanga ta addini shi ka ba su da ranar fita saboda haka sai abin ya taso mu sai ka ga kuma ya canza salo saboda ne tunaninmu irin tunanin siyasa ne ba irin tunanin addini ba kuma manzo ya ce sai mun koma wa Allah mun gyara sannan sai Allah ya kama mana canji to dole sai mun tuba mun gyara kamar yadda Allah ce zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum Ya yace fasadi barna ya bayyana fil barri wal a tudu da ne da teku ma'ana a cikin al'umma mutane da aljanu duka ana wannan barna kala ce ne liyuziqahum ba'd alladhi 'amil Allah ya jefa mu cikin musiba da kashe-kashe da rashin zaman lafiya da ƙunci. dan ya ɗanɗana mana sashen ayyukan da muka yi ba ba duka ba sashen ayyukan da muka yi na saban Allah la'allahu ce dan mu gyara mu dama kenan Allah na kaunar mu ko ya ɗanɗana mana kuɗan mu ne don mu ne dan mu gyara mu dawo cikin hayyacin idan muka kawo gyara a cikin kawukan mu sai Allah ya kawo mana gyara a cikin shugabanninmu da kuma rayuwarmu ba za ka kwanta a gidanka kofarka a buɗe, lafiya lau zaure ma kawai turawa ake ba a kullewa ba ka wannan tunanin ne dalili saboda kana cikin aminci ba idan za a yi kisa in an kama ɓarawo, duk anguwa sai an taru ana kalli ana mamaki saboda da ne a saba ba za a taru ne ana kalli a saba ba kai da a arewa in an ce wancan yarinyar ta yi gina mutanen anguwa haduwa ake ana mamaki ana kallon yanzu ba ya zama ruwan dare kuma mu ma mun taimaka da'iran ɗabi'an larabawa muke da shi da mun canza abin nan saboda larabawa duk mutumin da ya auri mace ya gane ba budurwa ba ce to ya dace ta gidan ba kuma in Allah ya a anguwan ba wanda zai kara zuwa yin yaka tana da yara mata guda goma ko bakwai aka samu ɗaya mijinta ya dawo da ita saboda ya gane ta salwantar da budurcinta dole kai hukuma ba ta sa dole ka biya shi duk abin da ya kashe a wannan auren kuma an dawo maka da ita gida kuma duk mutanen angonku ba wanda zai kara zuwa gidan ke nemi aure a gidan kaga ko me dole a ce to da muna yin haka da mun taimaka wa kawukanmu da kanmu ko da yara 'yan mata yanzu za su dinga ne tsoron ne yin zina to kaga amma yau a arewa zina ba komai ba har mamaki ma ake yi in aka ce wannan sauri ne bai taɓa zina ba sai ka zina ana cewa ai abin ka gani wallahi wani bawan Allah ya ce ce min abin takaici ya ce malam na zo wucewa ne ya ce wallahi da kunne na ina jin magana ce ta baya ya ce wani na cewa ni wani abu na kara zuwa gidan su wacce ba sai abokan suke ce mai me yasa sai ce saboda shege ya ne an kano sai ka ce sai ka ce sai ka yi da ita ya ce ina juyawa ya ce wallahi ya malam matasa ne ba su wuce sha hudu sha biyar sha shida a cikin al'ummar kuma a nan garin to ta ina kuma Allah zai gane yara ƙanana sun riga sun lalace kuma uba yau inda za ka ga yarsa a inda ne dace maka kira shi ka gaya masa shi da kansa zai kira yar ya ce ki hatara da wani munafiki ne ko ki hatara da wani munafiki ne sai ka ka zo wucewa yarinya kawai ta zo kusa da kai sai ce sai ka ji sana ce Allah ya raba mu da dan turku to dan turku kowa ya sani sai ka an ce aka raba mu da kifaye in ka an ce kifi ne wato munafiki ne kai kai har wani yare ma suka canza sai ka ana cewa na indurutu in ka an ce na indurutu munafiki ke in ka ji matasa sun ce a na mali na mali ana nufin kaka ce mali kasa ana nufin munafiki ne kai in ku kuma kaji suna cewa ɗan lafa ɗan lafa to wato munafiki ka ji istilahin da suke amfani da shi yanzu ke in ka fara wa'azi ka an ce ya malam wato so ko ke aka ma san inda aka dosa ba ke eh wato wani gara kenan an samu gara amma nan kai kai tunanin wai irin suna jinjina maka ne wato ga wani gara ne eh ga wani gara ne ta irin wannan rayuwar haka matasan musulmi sai kuma Allah ya kyale jama'a ya kamata mu dawo cikin yake mu kowane uba ya ajiye ƴaƴansa maza da mata ya musu nasiha kowane wa ya ajiye ƙannansa maza da mata ya musu nasiha su ji tsoron Allah kowane ɗan uwa ya ajiye ɗan uwansa ya gaya masa gaskiya to amma ba za a yi ba ana farawa za a ce ya sa maka ilimi kai wani ma idan ka gani zai ce wai yata ta ɗai ne a unguwan take kaza ba habuwar yata ba su wanda da wanda kaza dan an nuna maka kuskuren naka a duk wanda ya nuna maka ya masoyinka ne ko wallahi akwai wani matashi da yake gaya min ya ce malam gidansu ne amma gidan haya ya ce malam ina shigowa ana zabda ruwa a zauren gidanmu yace na tadda wata yarinya da cikin yaran gidanmu ana zana da ita sai na ce mai kai ya ce ko kallon sa mai bana wuce a gudu na ce baka kyauta ba sai ce malam na sha gaya wa iyayenta suka ce ina kin su ina so in kata wa su suna a gida ya ce tun daga ranar na fita daga harkar su ya ce ko kallon sa bai bana wuce kawai gudu ana ruwa ita tana ta iyayena a zaure ana zabda ruwa a cikin gidan ana ruwa su kuma baban da maman tana cikin daki ita kuma tana zaure tana daki shi ya shigo ya ce ya da ita ana zama da ita wani irin rayuwa muke har gwara dabbobin saboda ai ba su da hankali dabbobin ba su da hankali sai abu ya kamari yaran nan da suke lalata da su ko da tabawa ne da ya lalata da ita ba haka zai je ɓata ta a cikin anguwa haka wani bawan Allah ya ce ya ce ya ya malam bari gaya yana wani abu idan ka ji ana cincirin do a kofar gidanka ya ce wallahi in ƙarka ce tana rabarwa ne in ƙanuwar ka ce tana rabarwa na ce tana rabar da ne sai ce abun sai da ce wani abu sai ce ya mana Eh. wato gara ke nan ke gane abin da yake ni kuma ina so in ji mene da yake nufi kuma na fahimci inda ya dosa amma ina so da ji sai ya fara bani labari irin harkokin da suke yi na musu nasiha ne ya ji tsoron Allah shi ne ce ya tuba shi ne ke gaya min gashi na ce a'a ba sai ka gaya min ba da sai ka tuba tsaka sai ce malam sai na gaya ba irin harkokin da suke yara ne matasa suke irin wannan harkokin a cikin al'umma kuma wallahi in ka gansu in an ce ba suna wannan abun ba za ka yi amma da bakin ka yake faɗi irin harkokin da suke lalacewa a cikin al'umma to shi fa in an ce ka sa wa ƴaƴanka ido maza da mata sai a ce kana nufin ka su nemi miji kada su yi kaza a haka tsakani da Allah jaya ake aure idan yaro ya ga budurwa yana so ai baya magana da ita babbansa yake yi wa magana eh? ba zai iya tunkarar babansa ba sai ya gaya wa babbansa babbansa ne zai je gidan baban yarinyar ya ce ɗana wani ya ga ɗaka wace yana so eh? baba zai ya ce wanne ciki wani ya ce eh in wani ne za mu bashi amma in wani ne ba za mu bashi ba haka ake ko saboda wani ba musulun kirki ba ne kuma wallahi da za a bashi yanzu ba kawai idan ya zo ya ajiye kuɗi ko ya sai ka dace sai yaushe kake saya a wurin ana shiga gida a ce a ce kin samu mutumin kirki a ya kai lokaci saboda ne saboda yayi da musu Ya yi yayyafi shikenan mutumin kirki yau dan arewa ya mai da kuɗi shine Allahnsa Akan kuɗi ba abin da ba mu kuma shi sa wanda ba mu ba suke wulaƙanta mu saboda sun san cewa ne abin da muke so ke ba shi ba ne in dai za a ba shi kuɗi ba abin da ba za a yi ba zai iya sa a yi kisa saboda kuɗi zai sa a cutar da ɗan uwansa zai iya sa a cutar da makwabcinsa zai iya sa kai uwa ɗaya uba ɗaya har ana cutar da juna irin wannan kawai saboda abin duniya sai kuma Allah ya kyale mu haka wannan fa shine musibin da muke fuskanta kuma muka tasa yi wa kanmu karatun tanatu in mun zauna sai mu ta zagi kuwa gabanin mu Mu ga azzalimai sai mu mai da abin siyasa a siyasa ba ce laifin mu ne Allah ya narka shi a cikin mu yake ɗanɗana mana kuɗan mu dan mu dawo mu gyara da mu idan muka gyara sai Allah ya kawo mana canji amma in muka ki gyara halin da muke ciki na barna na zanace zanace ba mu san ranar da za mu samu mafita ba wallahi wani abin kazantar kare aka zuba masa bane ci ni akwai matar da gane ga ta take ce mun shekarar ta goma sha biyar da mijinta amma ba mijinta yake kwana da yi ba shekara goma sha biyar kanin mijinta ke zanen da ita kuma saboda lalace wanda sanin mijinta saboda yana da kuɗi kamar ya kashe shi amma ne don da saman bayani na binci kamar cewa ya yi wani amfani da gabansa wata neman kuɗi ta ce ko wanka suka yi babu lafiya babu kanin mijinta ke zana da ita da ta matsa ta matsa ta ce ta fata yi da kanin sai dai shi ya ce tun da ta ce yadda da kanin ya lalace mata ta fita waje duk wanda ta samu ya yi zanari ita inda ta yi ciki sai ta daina fita shi dai yana so a ce ana haihuwa a gidansa ka ga mai kenan akwai matsala ta ce wallahi babanta har ya mutu bai san da wannan ba mamanta ma bata san da wannan bayanin ba take gaya mu na kalle ta ce amma ke iska ce na ce sunan shi ne ta ce malam ban taɓa ganin a rayuwa ta sai da ne aure na ce to ba da amfani ke a ce ba ita kaɗai ba akwai wasu ma a gidan banda ita yanzu ma aka yana so zai ƙaro wata mata ta ce ita ba ta ma sani ba sai da su shigo jiya amma saboda ita ce min malam iyaye na talakawa ne sai na ce talauci hauka ne ba za ki je gashin mutu ba me za ki ga wa Allah a ce tana jin tsoron gabuwarta da Allah tana kuka sai na ce to yanzu ma ne ya faru ta haɗo su ne ya sako ta da ya sake ta shi ne ta zo wajen da ne wa'azi shi ne ta ji wani maganganu da ya tasiri a zuciyarta shi ne ta wuce samun take ga mu wannan magana a cikin wannan al'umma shi ne ce mata to kacce yadda ya ce ya dawo da ke da in kika koma kin koma cikin jahannama sun dundum da ce jahannama da halat za ki koma yanzu ki yi haƙuri kacce nemi sulhu har idan ki ya ƙare sannan ki koma islamiyya ki tuba ki da Allah idan Allah ya kawo miki miji sai ki aure amma in kika koma wannan gidan wuta za ki. to irinsu suna nan burjik a cikin wannan al'umma ana rayuwa da shi sa fitintunu ke fuskantar mu a cikin al'umma kuma idan mun zo ba ma kallon irin wa'annan fitintunu sai dai mu ce ne shugabannin mu sai mu mai da abin siyasa ya kamata mu daina yaudarar kawo mu mu dawo cikin hayyace mu mu gane cewa saban da muke yi wa Allah ne ya narka shi a cikin shugabannin mu sannan kuncin da talauci da tsananin rayuwar da muke ciki ba laifin kowa ne laifin wa laifin mu saboda haka anan nan da sa'aya mu ce mu lokaci na yayi mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙar mu da ubangiji mu tuba daga mu sai Allah ya kawo mana canji ya kusan mana da wannan kunci da kisa da alaƙi da muke fuskanta a wannan yanki namu na arewa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ɗaukan abubuwan da malam ya gaya mana wajen aiwatar da shi a aikace tun daga tasirai da suka gabata na watan azumi hudubobi na kan mimbari na ranar juma'a wa'azobi da aka yi mana masallatin iri sun saba da suna da nasaba da wannan karatun ma da malami mana hatta abin da malam ahmad gobe sun zai karanta mana yana da nasaba da wannan babu wani abu da za mu mai da hankalinmu a kai illa wannan abin da muke ciki so da haka mu ci gaba da fari mu ci gaba da duba zuwa ga Allah Allah ya ce mana kurakuran Allah ku zai nuna mana gobe lahadi malam ya zo shi ma ya karanta mana abin da wa salam kamar yadda malam ya ce wasu na magana akan cewa waɗannan kamar kasashen turawa na'am su ga suna wannan abubuwa. Na. amma kuma suna cikin yalwa da kaza da kaza sai a ce idan mutum domin ba da amsa na farko ne ya jahilci ne a jini wa'ancan ba musulmi ba ne irin fitinan da Allah yake musu ainihu ba a mana nan ana turo musu iska ko yana ɗaga mutum ya kifar da shi a ɗago mota ya kifa mutum sannan ana samun suna samun ne ambaliya sannan kuma suna samun ne suna samun girgizan ƙasa wanda mu namu ba a yi mana haka to kowane mutum da irin barnansa haka Allah ke narkawa ga gobarar daji ga guguwa da ke zuwa ya ɗauke gida ya yi fata kwata da gida haka Allah yana musu wannan mu kuma sai aka haɗa mu saboda nassi ne na manzon Allah ya faɗi mu musulmai ake magana da mu ba kafirai ba saboda haka in ka duba za ka ga ɗabi'ar musulmi a arewa banda arewa idan ta shiga duka ƙasashen duniya za ka ga irin hukumar da Allah ke mana iri ɗaya ka duba ƙasashen laraba ka gani ake mutu ai su da su suke kashe juna ko mu ma ba iri ne za ka ga kuma kunci na rayuwa irin ta ne kun ta shiga libya ba libya suna ta ba da dadi zai dawo ba kunci ne na rayuwa ko in ka shiga sudan za ka ji kuma sana cewa da albashir zai dawo in ka shiga misira haka za ka ji ko in ka shiga somaliya za ka ji duk kasashen musulunci fitilar iri ɗaya ne saboda laifin iri ɗaya ne su kuma wa'ancan damar ba musulmai ba ne kafarai ne ko sai aka musu nasu wanda ya yi da su ina ba ta hannu ne wannan shi ne eh. eh na'am a ah, duk wanda ya fahimci wannan abin ya fahimci shi da kuskure saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana ya ce sai kunu min ba'di a imma za a samu shugabanni bayana banu umayya da suka yi aiki qur'ani da sunna kaga su tun daga shekara ta arba'in da ɗaya zuwa shekara ta ɗari da talatin da biyu suna wannan lafiya nau banul abbas suka zo suka yi kusan shekara ɗari biyar su ma alkitabu wa sunna duk da akwai matsaloli na bidiyoyi da sauransu amma kundin tsarinsu ne ƙur'ani da sunna wanda maza Allah ya faɗi ba su zo ba yace sai kunu min ba'di bayana a a'imma la ya hajjaduna bi hudaya kaga ne yanzu kenan ko wala yasalluna bi sunnati aka aiki da sunnata ne yanzu ba sa yi wa sayqumu fihi rijalun qulubuhum fi qulubu shayatin fi jumanihim zakatan zakatan shaytanu ne amma a jikin dan adam sai huzaifa ya tambaya kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya zan in na irin wannan zamanin Allah ya kai ni irin wannan zamanin sai ce tasma'u wa tuti'u lil amir kaga manzo Allah ba da sakon ba sa aiki da Qur'ani ba sa aiki da hadisi wannan ne yanzu Qur'ani ne constitution hadisi ne constitution ba ku ne ko sai ce tasma'u ji wa tuti'u Ka da biyayya wa in daraba darab ko shi shugaban saboda mugunta ya dace ka a baya wa akhadha malak ya kwace dukiyarka fasma wa ka ji kai masa biyayya matukar bai sa ka saba wa Allah ba kaga manzo Allah ya gama magana ko kuma wannan hadisin nassi ne karara ba wani tawili da yake bukata saboda haka in ya ce duk wanda ya ce na banu umayya ne sai mu ce ya jahilci tarihi ne kenan sannan na biyu ya jahilci sunna na uku kuma bai san abin da yake faɗi a addini ba Allah shi ne na alaikum salam Na'am. Na'am. Hey. Na'am. Na'am. Hey.

kuskuren shi ne da shi yake bin gaba kai ba kuma idan ya kwanta ya mutu kaga akwai bashi a kai sai ka ce mai wani kada ka manta ka taɓa ranta min dubu ashirin saboda haka ga dubu ashirin na baka wannan kuma talatin ɗin na taimake ka ne saboda halin da kake ciki na baka fi sabilin nan shi kenan kaga kaga ne ka goge wancan saboda yanzu kai ma kana iya kwantawa ka mutu shi kuma bai mutu ba waɗanda suka sani kuma suke cewa ai kana yana bin ka kaga kuma yanzu za a ci daga cikin dukiyar magadanka abin ji matsala saboda haka ba haka ya kamata ba ka kira shi mai bayanin nan shi kenan Allah ya sani ya san kuma manufarka kuma Allah ya saka da kai to wanda yake bukatar wannan karatu za a same shi a tafarkin magabata lambar da ta nan za mu hana samun fadila ko a tsalle biyu 080 0578 080 6323 0578 sifili takwas sifili shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas ta farkin magabata insha Allah za a samu wannan karatu Allah ya karkata sai addu'a malam ai addu'a ko wanda yake to fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kowa yayi